bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda aka sani dai yau rana ce ta goma sha shida ga watan ramadan allahu akbar kwanakin na tafiya a hankali a hankali gaskiya muna cike da jimami da damuwa da bakin ciki na wucewar ramadan watan albarka watan qur'ani watan rahama watan yanci gabarin shiga wuta gashi nan sannu sannu sannu yana tafiya suwaye suka yi dace Allah dai sani amma Allah ka samu na cikin su magabata sun kasance sukan yi kuka sukan yi alhini in Ramadan ya wuce wata ne wanda idan ya zo shedan ka shiga cikin kunci da takunkumi saboda adadin da ga Allah kan karu yawan tuba kan karu nadama kan ayyukan da basu kamata ba da bawaye duk nadama ta kan kusa ce zuwa ga Allah kan ƙara yawa amma kai kyau. yana tafiya da haka sai mu ƙara ɗamara mu ƙara zabura musamman goman ƙarshe ta kusa duka-duka yau sha shida kwanaki hudu masu zuwa za mu shiga goman ƙarshe goman da ya kamata a ƙara zagi dantse a ƙara himma a ƙara jajircewa a ƙara ɗamara saboda gugarmin neman lahira Allah ka samu dace to yanzu muna cikin suratu ash-shu'ara مالن كرنتا مانا inda زامو تاشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين bismillahir rahmanir Allah ta'ala ya wattu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin ka karanta musu labarin ibrahim alaihi salam gaya musu labarin ko a lokacin da shi annabi ibrahim ya faɗa li ga baban shi kuma mun riga mun faɗa jiya cewa baban nan nashi sunan shi azar haka Allah ya faɗa a cikin suratul an'am wa qala ibrahimu li azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin zaka ba magana wani kame kame cewa sa ba azara bane Allah ya ce azara magana ta tare har sai in kana da ya tabbatatta da ta ce ba haka bane al misali watlu alaihim naba ibrahim id qala li abi a lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa baban shi wa qaumihi da kuma mutanen sai ce ma ta'budun wai me kuke bauta ma ne menene kuke bautawa yana tambayar su a wata fuska ta at-taqrir ma'ana ba wai tambaya bace yake yi wai dan neman ko amsa Ayyasan ai me suke bautawa amma domin ya tabbatar da hujja a kansu sai ce ma abuduna. wai me kuke bautawa ne me kuke bautawa sai suka ba shi amsa da cewa me قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قا أمصد سكباش منا بوتا مقوما كان فنظل سيمو كسنتي لها غريسو قوما كان عاكفين منا ما سجودا wai suna bayanin me suke bautawa ne an gane ko to waɗannan asnaman sun ce suna bauta musu an gane to sai annabi ibrahim ya ce da su a aya ta gaba قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون sai annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama ya ce da su hal yasma'unakum to suna ku ne kun ce kuna bautan gumaka waɗannan gumaka da kuke bauta musu ina tambayar ku suna jin ku in kun kira su suna iya jin kiran da kuke musu ne if a lokacin da kuke kiran su suna jin ku aw yanfa'unakum ko suna iya amfana muku wani abu aw yadurrun ko suna iya cutar da ku tambaya ku suna jin ku suna iya kawo muku amfani suna iya kawo muku cuta qalu sai suka ce bal a'a kenan sun kama musu kansu hujja a'a kai dai wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu mu mun tashi mun ga iyayen mu na yi ne kawai to kaga wannan ba karamar magana bace kuna bauta ma gumakan nan dan me kuke yi suna iya jin ku ne suna iya amfana muku ne suna isar da ku sai suka ce a'a mu kawai dalilin mu mun tadda kaka da kakanni suna yi kenan wannan ba karamar matsala bace duk mutumin da ya gina bin Allah akan yanda ya ga kaka da kakanni ke yi wannan ya zalunci kanshi an gane an yi lokaci a ƙasan nan kaddara idan mutum ya zo ɗora hannu a kirji ta ce ai tun da ka taso kaga ubanka na yi to kaga wannan jahilci ne wannan yayi kama da uslubin kafirai ko a ce baka da kunya babanka bai ajige mu ba eh yan addinin zamani ka zo kana ajige mu ah to an kai ma tsohon da kake faɗa annabi ya ce ka ajige mu misali wata ke ne da sonka da annabin bai kai geji ba kake da awar so da kwaɗon harshe amma aikin kaki ko inda gaske ne dan ya ajige mu kana ta dan me to me yasa ba kai mai ka faɗa ba dan me nonon ta tsoro kace kin rashin kunya kin bar kayan manya misali ai hankali ne ai ko a ce ya zo da sabon addini na yara ya zo da addinin izala da sauransu amma inda zai kawo kuɗi ba za a ce kuɗin izala kuɗin yara ba ne sauransu wani irin sakarci ne ma mai kwakwalan mutane waɗanda yawanci ba su su ringa jin gaskiya din ƙarya ake so a dinga mata kwaskware ma ina ita kuma ƙarya kullum Allah ya ga mata tuna yake yi tana ƙara bayyana in za ka gane ka gane kawai in ba haka ba haka mutum zai mutu da kame kame Allah ke shi mai kare gaskiya ɗaya ce alhaku ablanci wal batilu lajlaj ji masu karin magana wai gaskiya ga sanan clear ablaj ita kuma ƙarya lajlaj kullum cikin gargada take saboda kalli wannan amsa da suka bashi wai suka ce a ai kawai mun tadda iyayenmu ne suna yi sai ce da su me قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون نعم أنتم وآباؤكم الأقدمون نعم فإنكم عدو لي إلا رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال سي النبي إبراهيم يجي أتكبان لاباري أفرأيتم ما كنتم تعبدون ku gaya min waɗannan abubuwa da kuke bauta musu antum ku wa aba'ukum al-aqdamun da ku da ainihin iyayenku na baya an gane ko ku bani labari yaya suke ne fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin waɗannan abuwa da kuke bauta musu wato su fa ababan gaba ne gare ni illa rabbal alamin face ubangijin halitta ma'ana shi kadai kawai nake bautawa waɗannan dushirbe ne ababen gaba ne yana gaya musu cewa waɗannan gumaka ba za su amfana min komai ba illa ai faqat allazi uwahiduhu wa ufriduhu bil ibada wa rabbul alamin Allah kaɗai shi nake kaɗaita shi da bauta wato ainihin ba waɗannan abubuwa na shirme da kuke bautawa ba sai kuma aya ta gaba ta ce mai الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين wannan ubangiji shine wanda halaka ne ya samar da ni dan ma'anan halitta samar da abin halitta daga rashi dacin babu kai kuma ga kana an samar da kai wannan shine al-khalq al-ijadu min al-adam babu abin da aka samar a wanzuwa yanzu kuma Allah ya wanzar da shi kuka ce ya kasantar da shi wannan shine ni abin bauta allazi khalaqani wanda ya halice ni fa huwa shine wanda kuma yahdi zai shiryar da ni na fata an gane ko wato kenan kaga yana musu bayanin Allah ta'ala da ya kamata su bautawa ba gumaka ba yana musu bayanin tauhidi dalla dalla ya ci gaba da bayanin shi dai wannan abin bauta yana cewa mai والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين Allah nan shine wanda yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqin yake shayar da ni a cikin aya biyu ya faɗi sifofi na ubangiji guda hudu alladhi khalaqani ciyar da kai da shayar da kai ba kowa ke yi ba Allah ne ke ko da a gida an ce miji ya ciyar da matarsa eh shi sababi ne kawai amma hakikanin mai ciyarwa wane ne Allah ne to kaga annabi Ibrahim Allah ya kara masa aminci sai ke musu bayanin Allah nan da ya kamata su bauta wa ba gumaka ba Allah da ya yi ni ya shiryar da ni shi ke ciyar da ni shi ke kuma shayar da ni ya kuma sake cewa mai wa idza maridtu fa huwa yashfi kaji sifa ta biyar wa idza maridtu fa huwa yashfini kuma in nayi rashin lafiya fa huwa shi wannan Allah yashfini shi ke ba da sauki wato kenan ko da likita ya duba jikinka ka samu sauki to mumini zai ce alhamdulillahi alladhi shafani kai eh, karka ce shafani at-tabibu la ai likita ne warkar da ni wannan kuskure likita kawai ai halittan Allah ne shi kansa magani din Allah ne ya bada dama likita ya san da magani ya bada hikima ya bada dabara inda likita na warkarwa to me zai sa wani ka iske ya kashe duk kuɗin da yake da shi samu lafiya ƙarshe kuma sai ya mutu ashe kenan likita kawai sababi ne dalili mumini gyara imaninsa an gane ko ka ɗauki misali an taɓa wani shugaba wanda aka ce sai kwana bakwai a some saboda ciwo ne a kwakwalwarsa kawai aka tara masa likitocin da ake ji da su a duniya kan ciwon kwakwalwa neurology shine misali hauri bamadiyan na kasar algeria 1978 amma karshe mutuwa ne smart likitocin da suke da wato kayan aiki na isa to kenan ashe ba ka raba iko da dama an gane ko ta warkarwa face ga Allah likita kawai dalili ne sababi ne hanya ce zuwa ga da aka wato annabi ibrahim allah ya kara musu aminci yake gaya musu sifofin ubangiji allah shine wanda idza maridtu fa huwa yashfini in rashin lafiya shi ke warkar da ni Allah ka warkar da mu gaba daya aya ta gaba ta ce wallazi yumituni thumma yuhyi ku dinga karanta sifofin da ya dinga ba Allah na kaga nan muna da guda biyar nan kuma ga guda biyu wallazi yumituni Allah nan dai shine wanda yumituni shi ke kashe wani irin kashewa ne anan lokacin bacci an ce bacci mutuwa ce yar karama saboda Allah shi ke janyo bacci katsewar wato ainihin kazar-kazar dan jiki ya huta mutuwa ya karama kenan babbar kuwa lokacin da aka kunshe mutum aka sa arami to Allah shi ke wannan abu din shi ne wanda yake kashe ne sun mai kuma shi ke raya ne kaga sifofi ne yake ta gaya musu sannan aya ta gaba ta ce والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين شين دي سركي مهلتي مبواي عز وجل قاقر مثالي wanda nake kwaɗayi an ya li ya gafarta mini khati'ati tuba tubaina abinda ake ce ma tuba tubai jam'i ne na tuttube ba fa tuntube ba tuntube daban tuttube daban ma'ana zunubai da kurakuran da na fada akai to shi nake fata ya gafarta min kaga wata sifa ce har yau kaga nan sai ce wallazi aqwa wanda nake fata tare da annabi Ibrahim bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya kira shi al'umma ce gaba daya amma bai ba kan shi garanti ko tabbas ba cewa ina kwadai ina fata Allah ya gafarta min so duk wanda ya zo karantar da kai addini ya ce ya baka tabbas yana da wani malami ko shugaba ko waye da zai iya daukan nauyin zunubanka gaban Allah zaka wuce wannan mai da rin ko wannan ne addini kawai ya kamata mu san da wannan dan babu wanda zai iya ainihin gafarta ma wani sai Allah abin manzo sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwar sakar kai da wani baka tabbas da garanti kowane ne ya kamata a yi tawazu ga Allah ga annabi Ibrahim yana cewa wallazi atma'u wanda nake kwadayi ya gafarta min kurakurai na yawmaddin ranar tashin alkiyam dan addin anan na nufin yawmal alkiyama. dan addin kan zo a qur'ani yana nufin mai tashin kiyama addin kan zo kuma tana nufin musulunci addin kan zo mun yi bayanin wannan aurare da yawa a baya aya ta gaba ta ce mai رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين استمر واجعل لي لسان صدق في الآخرين رب هب لي حكما كو وألحقني بالصالحين sannan kuma sai annabin Allah Ibrahim ya ce ya ubangiji ka yi min baiwan hukuman hukunci menene hukuman anan abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce al'il ne hukuman anan ma'ana allah ka yi min baiwan ilimi akrima na cewa allub hukuman kenan ina fata an gane wasu malamai kuma suka ce ana nufin annabci duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ake gaya maka yana roƙon Allah ya masa baiwan hukuman ilimi wanda ke kunshe da fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya daidai da abin da yake ba daidai ba daidai din abin shi abin da yake ba daidai ba sannan kuma a guje masa ina fata an gane ko sannan kuma sai ce wa ko bisalihin Allah ka rizkar da ni ka hada ni da bayan Allah na gari a duniya da lahira misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin rashin lafiyarsa ta wafati an je na cewa Allahumma ar-rafiq al-a'la ar-rafiq al-a'la ubangiji ka riskar da ni da kwamba ta kirki mafi daukaka kuma kaga lokacin rasuwarsa kenan kenan ashe kullum yana da kyau ka ringa addu'a Allah ya haɗa da na kirki wannan hadisi da muka karanto Bukhari ya rawaito haka Imam Muslim daga ruwayar na Aisha Allah ya ƙara mata yarda a sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance cikin addu'a yakan ce Allahumma ahina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin ghayr khazaya wala mubaddilin yakan yi wannan addu'a ina fata an gane ko wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da cikin Musnad daga cikin hadisin Az-Zurqi sannan kuma kenan ashe yana da kyau mutum ya ringa yin addu'a Allah ya riskar da shi da mutanen kirki domin ga annabi Ibrahim yana wa alhaqini da salihin Allah ka riskar da ni da nagari ko a rayuwa ko a rayuwar duniya ne ana son a ce abokananka mutanen kirki amma ya muhimmi yana daga cikin abin da ke iya bata maka rekod in ya zama abokananka na banza ne a ci baka da abokanai sai mashayagiya sai mazinata a sai kawalai sai yan dakon kwaya sai yan tara suka tara waye sai masu wasa da karnuka to wannan ba karamin hadari bane a har kullun ka dinga abotan mutanen kirki ke ma yar uwa mace a makaranta ce a ina ne abokananki kawayenki su kasance na kirki saboda mutum kullun za a tashi shi ne akan addinin masoyinsa yana cewa idza safaita aw khalaita khallan fa fir rahmani faj'al man tu'akhi in za ka yi abota yi kokari ka ga ina nagartattun mutane yanzu dole misali zai ji ka zo mu je gun tafsiri zo mu je gun karatun qur'ani wannan masoyin ka wanda yake kai ai za a yi wani rawa yau zo mu je ka gani makiyin ka ai eh, wallah saboda kullum mutum ya roki Allah Allah ya raskar da shi da mutanen kirki a duniya da ko malamai suna cewa ko ce masu hikima na cewa daga cikin alamar da ake gane mutum na da cikar hankali manyan abubuwa guda uku daga ciki suka ce mutum ya san ina zai sanya abota ina da sun yi kiyayya inda za ka ɗauki abota ka ba shedan to baka da hankali me abota da shedan duk abu na sabo ka ringa zuwa wurin duk wanda zai gaici ka zuwa fito na fito da Allah ka yadda da shi to gaskiya wannan alama ce ta karancin hankali Allahumma aya ta gaba ta ce واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين wannan fa duk addu'ar annabi ibrahim ne bayan ya ambaci sifofin can masu yawa game da ubangiji an gane ko yana gaya wa mahaifinsa da ainihin jama'arsa to shine yake waɗannan addu'o'i masu tsadan gaske waj'al li lisana sidqin fil akhirin ya Allah ina roƙonka ka sanya mini lisana sidqin harshen gaskiya fil akhirin cikin yan baya an gane ko mujahid sai fassara wannan aya da cewa sai fassara ta da aya mai lamba 27 cikin surata 20 al yace Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin shi annabi Ibrahim mun bashi lada tun daga duniya malamai suka ce ya roki Allah ya sanya masa yabo a harshen yan baya kuma wannan haka ya duk addinan da kake tsammanin da ainihin eh, ana ganin su asali na samaniya ne suna sa yahudawa suna yaban annabi ibrahim haka ma yan mishan misali kirista suna yaban annabi ibrahim musulmi kaga waɗanda suka zo na baya saboda mutumin allah ne mutumin kirki ne saboda ya karantar da musulunci kuma hanafi ne bai karantar da shirka ba shi kaɗai al'umma ce sukutun da guda annabi ibrahim Na fata an gane ko shi yasa Allah ya ce thumma auhayna ilayka ko anittabi millata ibrahim hanifa mun yi wahayi gare ka ka bi addinin annabi ibrahim Allah ya ƙara ma annabawan Allah aminci saura ka ga wannan addu'a ya kuma sake ci gaba da wata addu'a yana cewa me waja'alni min warasati jannatin na'im waja'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni daga cikin magada waɗanda za su gaji aljanna ta ni'ima kaga ya roki abubuwa da yawa ka yi min baiwa in sami yabo mai kyau ko da bayan na tafi a ringa tunawa da ni ko kai ne kai abun kirki Allah ka samu dace gaba daya to bayan ka tafi za a ringa tuna karka yadda ka bar duniya a ringa cewa ka ya mutu kada mun yi dace Allah ya raba mu da kaya ya mutu shi ke in ka zama haka babu kyau yi kokari kai abin kirkin da bayan ka tafi a dinga ma alhini ana jimami ana tuna ka da abin kirki yanzu wannan yafi mutum kyau a ce an tuna shi da yawan sadaka ana tuna shi da yawan afuwa da yawan haƙuri ana tuna shi da yi ma iyaye da'a wannan shi ya fi ko a ce ana tunata da rufe jikinta da lullubi don bin Allah ana tunata da mutunci da kamala da muruwa da insaniya wannan shi ya fi kyau ga mutum ko a ringa tuna mutum da ce ai cikakken mashayi ne hmm, tonon asiri ai ga gidan sinima din can shi ya fara kawo a wannan unguwar ai dama shi ke tara yara ya dinga nuna musu ainihin wasan kwallo har ma daina sallah ba a sallah lokaci ya kama da dumi hankali ya za la'amma kansa abin da ya so da wanne kake so a tuna ka faɗa duk mai hankali zai so in ya bar duniyan nan a ringa ya masa wato ambato shine lisanar zikir lisanar sirrin ka ko wato harshe wanda yake na gaskiya to annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya roki Allah irin wannan wanzajjen ambato na gari bayan ya tafi ya roki Allah wannan sannan kuma a lahira Allah ya sanya shi cikin waɗanda za su gaji aljanna aljanna ita ce mafi girman burin dukkanin mai imani Allah ka samu dace ya ci gaba da cewa واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين يا الله كيف lalle ya kasance daga cikin mai matattu to baban shi musulmi ne kenan ya halatta a nemawa kafiri gafara to yayi haka madalla to amma Allah ya masa uzuri yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min san cikin tauba ko ai neman a gani Allah yana dependent din abin da yake ai neman gafaran da annabi Ibrahim yau baban shi alkawari ne ai yace ta asqal Inna kana bi hafiya zan nema ma gafara to ya cika alkawari amma ba haka ba ba a musulmi baya nema ma kafiri gafara ko da mahaifinsa ne to ka. sai ce kai na gafara innahu kana min ad-dallin dan ya kasance cikin batattu ne aya ta gaba ce ولا تخزني يوم يبعثون يوا ولا تخزني يوم يبعثون يا الله كرك كنيتاني ranar da ake tayar da matattu gaba daya saboda ko shakka babu wannan rana ce ta jin kunya ga wasu Allah ya tsare mu ranar kuma ɗaukaka da mutunci da kasaitar mulki ne ga wasu su ne waɗanda yake cewa idan ka gansu za ka ga mulki idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan a wata qira'a wa malikan kabira za ka ga mulki irin ta bunƙasa to shine yake roƙon Allah kada ya kunyatar da shi ai ajirni min al-khidi yawm al-qiyamah saboda babu babban abun kunya fiye da kunya tashin kiyama Allah ka suturta mu fi duniya wal akhirah ina fata an gane ko wato Imam bukhari rahmatullahi alai sai tashi fassara wannan aya cewa wala tuhzini yawma yub'athun kuma Bukhari ya fitar da wannan cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 4768 yake cewa wato ainihin ya koro isnadinsa har zuwa ga abu huraira ya ce manzon Allah na cewa قال إبراهيم a bahu أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة Ibrahim ya faɗi wannan magana ne domin Allah ya nuna masa baban shi a ƙiyama gashi nan fita cikin kora da kaskanci da wulakanci annahu ma ta kafira ma ta mushrika to ka gani ko shi yasa aka ce ta iya ɗorowa matacce ya haifi raye kaga azara babansa matacce ne wace irin mutuwa ta rashin imani amma ya haifi raye wace irin rayuwa annabin Allah su kutun da guda Ibrahim Khalil wata الله Ibrahima, خليلا رجل عظيم kamar yadda kuma Allah ya ce kaddara ka iske kuma wato ainihin wato raye ya haifi matacce kamar wani misali annabi nuhu ko ba ka ba qala ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin hajifa yace kai zo ka hau jirgi kar ka tare da kafiri. kaga dan nashi kafiri kuma Allah ya gargade shi innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih aw taqra'a amila ghayr salih fala tasalni ma laysa bi ilm wa inni a'idhuka an takuna min al-jahilin kaga ai dan shi ne ai amma sai Allah ya kore shi ya nuna maka idan da kafiri ne to fa shikenan shi sa ko gado ne uba in musulmi ne da kafiri ba gado ba gado ko akwai gado babu al rahabi Allah ya rahamshe shi yana ya yi waƙe inda yake nuna abin da ke hana cin gado me yace yace wa yamna ush-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilalin salati riqun wa qatlun kufrun wa riqun wa ikhtilafu dini tace fa fan fa laysa shakku kal yaqin abin da ke hana cin gado abu uku ne wato kisa mutum ya kashe wanda yake so ya gada to sai a haramta masa misali ɗa ya kashe uban shi saboda ganin uban wai yake mutu shi ya ci gado to tun da ka kashe shi dan ka ci gado to ba za a baka ba eh malamai suna cewa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi shirmanihi wanda duk gaggauta abu kafin lokacin da to sai ai masa uquba a hana mai kenan to kenan na shigo da wannan ne kawai saboda alakar magana na biyu kafirci la yarithu al-kafiru al-muslima wala kafir al-aks bil aks arabtum haka kuma ar-riq eh bauta su waɗannan kenan ko da dai wasu sun shigo da hatta ma zina a'udhu billah in aka samu ɗa ba ta hanyar aure ba to ba zai gaji wannan uban ba ba Allah ya dan haka annabi Ibrahim Allah ya kara masa aminci da abin da ya faɗa sannan kuma ya ce wala ta kuzuni ko sannan kuma sai ci gaba da bayani cewa annabi ibrahim wanda Imamul bukhari ya ci gaba da hadisin kenan karkashin ita waccan aya sai ko ruwaya manzo Allah na cewa yalqa ibrahimu abahu an gane ko fa yaqulu ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين هكا بخاري بسد الرواية فأنا القيامة سبحان الله سبحان الله النبي إبراهيم زي قبابا cikin haja-haja cikin kukumi za su rashi wuta ya ubangiji kan alkawari ba za ka kunya ta Allah ce ina Ibrahim ai na riga na yanke aljanna haramun ci akan kafiri tarka yau wani gata kuma ta rage wannan babban mutum irin annabi ibrahim amma Allah zai masa amma an karantar da mutane a wannan kasar cewa in ka rike wani makhaluki shikenan kawai wai zai iya ma banga banga ya wuce kai mutanen ta aljanna an dade ana cutar da mutane ba wallahi kuma dole ne dole ne a dinga mutane bayani dan kar a fita a cikin halaka wanda zai gane gane wanda zai gane kuma yanda ka iya li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha lasamiyun alim saboda mutane ba bayan ka bane bayan Allah ne ka bar mutane su fahimci addinin musulunci yadda annabin Allah ya karanta wanda kuma izi ya rage na shi Allah ka samu gane annabi Ibrahim kin da wannan gata wata haɗa Allah Ibrahim khalila amma yana roƙo ya ubangiji ce ina ya Ibrahim na haramta aljanna kan kafiri Abu Talibin babban annabi Muhammad kuma kalli yadda ya kare shi amma da ya zo mutuwa to bai musulunta yana baba ko baffa ka faɗi kalmar shahada ka faɗa kawai ita nake so zan tsaya ma gaban Allah la ilaha illallah ta ce na san da gaskiya ka zo ya muhammad ma ina jin kunya a ce na mutu ba akan addinin iyayena ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mutu sayyidina ali ce ya rasul ya mutu ya zai ali je ka turbude shi innahu ma ta mushrika ka duba fa a ce wani makhluki ce yana da wata ita da kafafa gaban Allah dan amai da addini abun wasa sallallahu alaihi wa sallam tayyib har yau imam al-bukhari ya sake kawo ta ruwaya eh, masu yawa hakuri da gaske waɗanda eh, ya tabbata cikin ruwawi dangane da irin wannan ruwaya din imam al-bukhari ya fita da wannan ruwaya dangane da cewa annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci wato a ok wata ruwayar kuma wannan aka samu daga imamun nisa'i a cikin kitabun tafsir a cikin asunan al na shi, karkashin wala tukhzini yawma yub'athun shi ma ya koro ruwaya kamar yadda muka ji a baya an gane ko to wannan shi ke nuna maka wato Allah tabaraka wa ta'ala ba a masa kafafa ko nuna isa ko gadara wanda duk kaga yake cika baki don ibadarsa ko matsayinsa tun ba mai da hankali ba halakakke ne na fata an gane ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da gatansa gaban Allah yana tsaya yana ibada har akan ji kuka a kirjinsa yadda kasan zuma zuma idan za ta canza gida ya kake jin kuka din hmm, to haka ake jin kuka kirjinsa saboda tsoron Allah kuma shine mafi tsada halitta gaba daya uwar muminina na Aisha Allah ya kara mata yarda as-siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya ƴar mai gaskiya Allah ya la'anci duk wanda ya zage ta takan ce ya rasulullah ka sauka ma kanka mana yakan ce bana kasance bawa mai gode ma Allah ba su ba kenan masu tabbas to ina ga mu saboda haka wannan ayar kenan Allah ka samu dace aya ta gaba يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون dan ya ce kar a kunyatar da shi yau yawmaddin ko to sai yake bayanin ita wannan ranar wace irin rana ce ne eh ita ce yau malayan yanfa'u malun wala banuna ranar da malun wata dukiya wala banun ko yaya to la yanfu ba za su yi amfani ba ranar kiyama dukiya ba za ta yi magani ba dukiya a wannan duniya ake cin amfaninta abinda Allah ya baka ta fuskar dukiya gidaje kaddarori gonaki kudade maza maza maza ka sai hannun jari a kamfanin Allah maza maza a gina makarantu maza maza a taimakawa marayu mazan maza a yi sadaka na'am maza maza in akwai yara a unguwarku 'yan mata da samari da ke bukata aure maza ka ɗauki su. ka ce da Allah Allah ya hore min ina da wadata ka gaya ma kanka kenan Allah na ma alkawari zan ɗauki nauyin auren da samari da 'yan mata guda goma a watan Ramadan dan neman yardan ka misali me wannan kyau saura kawai ka ce a kawo maka su duk abin da ake yi da ya dace da musulunci ka biya kaga wannan ka ci amfanin dukiya ke ranar lahira wallahi za ka dara amma aka tara dukiyar aka taskanci aka ɓoye ina amfanin sa a gani yan uwa da ke aikin alkhairi ga suna wasu na ɗaukar nauyin tafsirai da yawa a wannan lokaci wasu kuma su ɗauki nauyin biyan kuɗin magunguna a asibitoci na marasa lafiya wasu kuma su sai kayan abinci da yawa fafutuka ake fa ana neman lafiya in dai dukiyar kuma daga halatta ke inda gizo ke saka kuma kiya ba a matsa mutane a kuntata su a ce ba kuma bari mu fanshi a can ba ta Allah ba masa waye kuma ai an fahimta ko misali kaddara ka sai littattafai na ilimi ka yada ilimi misali ka dauki nauyin yada kasa kasai na sunna da littattafai na sunna da rubu zabi da kafirci da shashanci misali waɗannan abubuwa da suke wakiltar me kasuwanci wadda babu karewa ciki to shi ne yake cewa ya Allah karka kunyata ni ranar da ake tayar da halitta gaba daya yau la faɗo malun kalli magana malun bin nakira kuma wan nakiratu fi siyaqi an nafi. na'am fa inna nafiya lil-istighraq wannan ƙa'ida ce ga malam idan ka sami nakira a cikin korewa to korewa ce gaba takadirin shine ma la yanfa'u ayyu malikin kowace irin dukiya ce ba ta amfani sabanin duniya yau mutum zai bugi kirji ya ce mai ba kuɗi bane ku je ku ce kaza to ban da lafiya na ina maka kuɗin to tun da ranar lahira za a tashi kusan tsirara cikin loba fiyalfiyaci kun san fiyalfiyaci za a tashi kafa ko takalmi babu shine fiyalfiyaci kowa ka zai tashi sai ina magana kuɗi ina magana kwandala ina magana isa ina ne dan wani jikan wani ne babu yau ma la yanfa'u malun wala banun ko yaya? dangi da yaya ba su amfani a wannan lokacin tunda yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhan sha'a yabun mutum zai gudu ya bar uwa ya bar dangi ya bar kowa da kowa to shine annabi ibrahim allah gara kara masa aminci yake godo yake furwa yana kankan da kai ga Allah ya Allah karka sana ji kunya ran tashin kiyama ranar da dukiya ko ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai aya ta gaba ta ce illa man atallaha biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim in kaga mutum ya kai labari a wancanan rana. to fa illa man ata Allah bi qalbin salim an gane sai wanda ya je ma Allah da zuciya salim barrantatta shine salim zuciya barrantatta ko kace kubutacciyar zuciya to barrantatta dada ko kubutatta daga mai sai ma ta ilimi suka ce ai salimun min wa shirk duk zuciyar da ta je lahira babu shirka kenan duk wanda ya je lahira da shirka akwai matsala fa can cikin sura ta hudu aya ta arba'in da takwas da kuma sura ta hudu aya ta ɗari da goma sha shida ya tafata shirka da muna abu wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima a farko kenan wuri na biyu kuma faqad dalla dalalan ba'ida duk cikin suratu an ya ce duk wanda ya mutu yana shirka ba ba aljanna an gane ko Allah tsare mu da shirka to babu wanda zai tsira a wannan rana sai wanda ya ji Allah illa man atallaha bi qalbin salimin an gane sai wanda ya ji ma Allah da zuciya wadda take lafiyayya da haka ne alimam muhammad ibn sirin yake cewa al salimu an ya'lama anna Allah haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha wa anna Allah yab'ath man fil qubur haka ya fassara al-qalbu salim ma'ana wanda ya je ma Allah ya yarda ilmal yaqin al cewa lallai fa Allah fa tabbas ne gaskiya ne Allah ba wasa ne kuma ya yadda kiyama tabbas tana zuwa ya kuma yi imani Allah zai tayar da waɗanda ke cikin kabari to sai ce wannan shine alqalbus salim an gane ko mujahid al-hasan al-basri su kuma suka ce shine wanda ya kubuta gabarin shirka haka dai ai wajen na ɗaya ne saboda zuciyar kafiri ba salim ce, haka munafiki domin sunan Allah ya ce me fi qulubihim marad fazadahum Allahu mara su munafikai da kafirai a zuciyarsu akwai ciwo ba fa ciwo bane da kake tsammani dan qur'ani yakan ambaci maras ya zama yana nufin munafinci ne kamar nan yakan ambaci maras ya zama sha'awa ta zina da sabon Allah فلا fa بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا kenan kaga mara ana nufin abin nan ne kuma akwai marar ciwo laisa alal a'ma harajun wala alal marid misali baya to da haka anan alqalbu salim ya jama'a shine wanda yake mun mun bayani al-imamu abu usman an-naisaburi yace alqalbu al-khali min al-bid'ati al-mutma'innu ila sunna. duk zuciyar da ba a fitineta da bid'a ba domin duk zuciyar da take da bid'a ya ce yau ta kamo can gobe ta kamo nan in aka koro hujjoji na rusa da sai mutum ya zabura da gudu to ai kuma ana kaza ana kaza ana kaza wai ba shi da natsore ya da cewa bid'a sharri ce to ɗaya daga cikin malamai ce wannan shine alqalbul maftun fitna ne zuciya ke Allah tsare ya kare mu amma zuciyar da aka ce annabi Muhammad ya ce kaza sai ka ji kana to me kake na ga manzo Allah kuma me kake nema haka malamai suka tattara ma'anar alqalbu salim da waɗannan bayanai da hujjoji muka ji Allah ya mana muwafaqa aya ta gaba ta ce وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين أو أن رانا كما أنكراتو كوكتي أنكساتو دا الجنة أما قصوا سيكي للمتقين لما تطوران الله تركاشي آه كنا الجنة ذا أكساتو دا إتني كوي ga masu tsoron Allah shi yasa ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur azim kamar dake cikin sura takwas al-anfal in kun tsoraci Allah Allah zai baku criteria al-furqan ku gane daidai ku bi wanda ba daidai ba ku nisanta har abin ya kai ku ga irin wannan sakamakon da ake magana kai na fata an gane ko to aljanna za a kusato da ita ga masu tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin su aya ta gaba وبرزت الجحيم للغاوين za a fito da kuma aljahim wutar jahim lilgawi ga halakar kubatattu kaga mutanen kirki ga aljanna ba fito kuma ga jahim jaza'an wifaqa ولا يظلم ربك أحدا وبنجدن كبائر هذا الكوة آية تقبل وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون to a wannan lokacin kuma sai a gaya masu waɗannan masu laifi waɗanda aka bayyana musu jahim suna ganin ta ƙarara to sai a tambaye su wata irin tambaya ta tahakkum ko hajjum ba tambayar neman amsa ba waƙila qila lahum aina ma kuntum ta'budun mhm. yaya waɗanda kuke bauta musu nan a duniya ina suke yau haka za a tambaye su ina suke sai Allah ta'ala ce ne من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله معنا ولن دكوكي بوتا مصبا ألا نمبتو إنا سكي kaga tambayar kenan to sai a ƙara wata tambaya kuma saboda ainihin nuna kaskanci gari sai a ce hal yansurunakum aw yantasirun waɗannan gumaka da kuka bauta da mutane da kuka rike su a duniya su iyayen gidanku misali suna taimaka muku yanzu suna iya taimaka muku gabarin azabar Allah auyan tasirun ko su suna taimaka ma kansu da kansu wato kenan da ufa talibu wal matlu haihuwar guzuma rikicab rikicab uwar kwance yawa ya kwance shi yasa wanda ya bauta ma wani ba Allah ba to gaskiya wato yadda kasan dakin gizo gizo ne wa inna awhana al-buyut labaytul ankabut law kanu me ya'lamun eh dakin gizo gizo spider net shi yafi komai ai rauni ai inda mutane sun sani aya ta gaba ta ce فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون sai a kifa fuskokinsu su waɗannan kafiran da kuma alghawun sauran batattun halakakku duk sai a tara su a yi musu kudin goro a yi wurgi da cikin shi ne kubkib kubba kubkib Allah ya tsare mai kare na'am وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون kenan wawon din nan atasi ne wanda take mai da akalan magana kan filin da ya gabata a baya ai fa kubkibu wa kubkiba junudu iblis kenan an gane ko saboda haka da kuma rundunorin iblis dan junudi ce kenan iblis yana da runzunoni da yawa an gane duk mai yada ƙarya yana cikin runzunan iblis duk waɗanda misali suka buɗe gida suna karuwanci cikin mata runzunan iblis ne malamin da ke gaya wa mutane ƙarya kawai don neman abin duniya Allah ya kare mu yana cikin da iblis haka duk wanda ke tallata wa mutane bid'a sabanin sunnar manzo ana cikin duro da iblis haka duk wanda misali zai tallata wani tsari ba na Allah ba ya tsare shi ya bashi goyon baya da kariya yana cikin duro da iblis wala shak ina fata an gane ko haka duk wanda misali zai halatta riba ko ya halatta giya ko ya halatta zina ko luwafi ko maɗigo ko fashi da makami ko juya mai iyaye baya ko yi ma shugabanni na musulunci da Allah ya da'ai masu da'a tawaye da ire-iren su suna cikin jinar da Iblis haka duk wanda zai daidaita musulunci da wani addini shi duk ɗaya ne cikin jinar da Iblis haka duk waɗanda ke ƙoƙarin cewa a yanzu lokacin equality ne daidaita maza da mata ɗaya ne a rabon gado a bar dokar Allah suna cikin jirgin da iblis Allah misali haka duk wanda zai ce a yara ƙanana suna da yanci uba bai isa ya aiki ɗa ba sai ɗan ya ga dama da sunan wai ainihin child right a haƙƙin ɗa wannan suna cikin jirgin da iblis wala shak a takaice duk wani abin da zai fito na fito da dokar ubangiji ko mutum ya ki fahimtar haka to fa gaskiya ba karamin haɗari ba ne Allah tsare mai kare shi yasa kowa ta karka yadda kai yanzu misali a ce da kai Allah ya hana ka sai ta rike to an ce da kai ni musulmi ne to wanda ya wannan magana yana gare wasa yake yi ko to Allah kafirci ne dan annabi ya faɗa cikin tabbataccen ruwaya cewa mutum kan yi magana yana mata ganin ba komai bane sai ya faɗa ya gangara jahannama shekaru 70 kuma shekaru saba'in ba irin shekaru irin na duniya ba wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu rana ɗaya a lissafin ubangiji kamar shekara dubu ne a lissafin mutane Allah ya tsare mu ya kare mu aya ta gaba ta ce قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون sai 'yan wuta suka dinga faɗi a cikin wutar a lokacin suna rigima tsakaninsu suna rikita rikita suna rikici suna rigima da juna shine tasimu na fatan gane ko na'am suna cewa me tallahi in kunna fi dalalin mubin tallahi in kunna fi dalalin mubin wallahi kam lalle kan mu mun kasance suna cewa sun kasance cikin bata mabayyana sun riga ba sun shiga cikin wutan suna rigima tsakanin su an gane ko kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul ghafir aya mai kama da haka suna ce da waɗanda suka yi musu kalabibiya sukan ce inna kunna lakum taba'an fa hal antum muhununa anna nasiba minan nar to aya duniya mu mun bi ku ce mu bi ku gashi mun bi ku kuma sannan mun halaka muna wata mu da fa'udu billah ko za ku iya janye mana wani rabo wani kaso na azabar wuta ku ɗage mana shi kaga rigimar makiya ina fata gane ko to shine Allah ke cewa kalu sai su kafiran ɗan wutan suka dinga faɗa suna rigima tsakanin su tallahi in kunna lafi dalalin mubin mun rantsa da Allah mu muna cikin bata ashe bayyananniya iz nusawwikum bi rabbil alamin a yayin da muke daidaita ku da ubangijin halitta mun ce da ku da Allah da ɗaya ne na'am ma نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ko ma وما أضلنا إلا المجرمون to a lokacin suke cewa mu kan gaskiya babu waɗanda suka batar da mu illa masu laifi to mutum ya kiyayi wannan kada ranar kiyama mutum ya faɗo wannan magana Allah ya tsare mu ko matarka ce misali tana yin abin da ta ga dama ta bi lokacin da take so ta sami Allah ta shi ke sallah ce karka da mai nawa da wani na kome ina ba kome dole sun ne misali na baku kawai in ba haka ba sai ta yi maka talabibiya ko ɗanka ne ya taso a unguwa an zo an gaya maka cewa yana fayin ba daidai ba yana kaza kaza kaza sai ka ce a ah, ai kawai kyashi ake an ga yaro ya fara girma ya fara haske shikenan yasa ake jin haushi da sauransu in ba haka bane in an ce ɗanka yana ba daidai ba yi kokari ka bincika in abin da aka faɗa ƙarya ne shikenan sai ka ce to abin da gwamnati ba haka bane kada ka rufe ido saboda gata ba gata bane kusan kiyayya ce domin ba mai da hankali ba sai yaron ya zama dalilin kuma shi shigan kawo ta misali Allah ya tsare mai kare mu saboda suke kuka suna cewa ma adallana illal mujrimun masu laifi criminals su ne hakika suka batar da mu na'am fama lana min shafi'in kuma sai suke tabbatar ma kansu da wata kalma mai tabbatar da halaka a kansu fama lana min shafi'in mu da kan mamu da wani wanda ainihin zai taimake mu kamar yadda za su ke faɗa suna cewa mahallana min shifa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko zai yi amai da mu duniya ina wato abin ya wuce da kake tsammani Allah ta'ala ce mai wala sadiqin hamim wala sadiqin hamim wato ba mu da wani sadiq masoyi ko kace aboki hamim in aka ce aboki hamim shine allazi ya hamika bi malihi bi badanihi bi kulli ma yamliku difa'an ak wannan shine hamim abokin da zai iya kwabe riga a yi rigima da shi dan kare ka shine hamim kenan to a wannan rana da suka samu kansu a rinjabe cako cako a wuta to ba su da irin wannan sadiq masoyi hamim wanda ke iya ba su ainihin kariya an gane illa kuka da bakin ciki kawai wasu malamai suka ce hamim ai kare na fata an gane ko a ah, kaga ta yi kama da wata aya wato inda Allah ta'ala ke cewa inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar shi kai tabbas wannan fa ita ce rigima da hujjatayya da kace na ce da yan wuta aya ta gaba ta ce فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين أن وتسكي ولئرن بوري كوكما باتا wanda yake ba mai yiwuwa ba ne cewa falau anna lana karra ina ma muna da maimaicin rayuwa shi ne su sake duniya ko ina ma za a sake samun karra a a ba su dama su sake dawowa duniya in eh, ku yi me fa minal mu'minin wai dan su kasance cikin mu'minai sai suka ce wa zalika annahum yatamannawna annahum yuradduna ila dar ad-dunya liya'malu bi ta'ati rabbihim fima yaz'umun wa huwa subhanahu wa ta'ala ya'lamu annahum law raddahum ila dar dunya la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun Allah kuma ya sani je ka inda ma an mai da su duniya din ƙarya suke ba za su gyara ba za su ci gaba da kasancewa cikin wannan hali na rashin da'a ne Allah ta'ala ce ne. inna fi zalika la'aya وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين lallai cikin wannan abin da ka ji ya kai dan uwa mumini musulmi mai imani mai kaffa kaffa mai tattali da kintsi saboda dogon tafiya to inna fi zalika aya. lallai cikin wannan al'amari fa akwai aya ma'ana cikin hujjatayya tsakanin annabi Ibrahim da mutanensa da kuma hujjojin da kaji da irin wannan hali da yan wata suka samu kansu cirko cirko ba mafita ina gungudu to fa akwai aya aya anan akwai abin izina akwai abin lura kamar da yake cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid lalle akwai abin izina akwai abin lura kuma sukan ce as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi shi mutum wanda yayi farin ciki ko ce mutum da ya nasara mutum mai sa'a shine wanda yake wa'aztuwa da halin da wani ke ciki ai ba haushe kan cewa gemun dan wanka wa menene in ya kama da wuta shahawa na karuwa to kan kaga Allah na cewa inna fi zalika la ayatan lalle cikin abinda muka jinna akwai aya sai dai kash wama kana aktharuhum mu'minin mafiya yawan su ba su kasance mu'mine ba aya ta gaba ta ce me fa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim tabbas ubangijinka shine al'aziz. mabuwayi ma'anan mabuwayi wanda ba abin da zai gagare shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gingidi baya kama Allah yau ballin sana bacci kuma an gane ko huwal awwalu wal akhiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim al aziz kin an gane ko lahu maqalis samawati wal ard shike da jujjuya halittun sama da kasa shine al aziz shine yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul ikram kowa zai kare shi kadai zai wanzu saboda ka ubangijinka shine al-aziz mabawai izzar ubangiji ga ta nan karara an gane ko ba tsofa gare shi ba mutuwa ba gaggadi subhanallah ba bukatar ci sha kuma baya bukatar ya ci ainihin ko yana ga wake bukatar ɗan alal misali wanda zai mutu a gaje shi to Allah shi zai gaji komai da komai shine mabuwayi shine jalla jalaluhu shine na farko shine na ƙarshe shine na fili shine na boye shine komai iko akan komai barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mun kwana aya 104 za mu tashi aya 105 in Allah ya so wanda malam ya a turanci wanda suke bukatar sun fita za su samu sai kuma masu bukatan website din malam da lambar malam jiya an ce musu samu malam isaac wala jina maika sai kuma wanda yake bukatan ah, website din bayanin da eh, da jiya aka yi shi ma sai same na waje bayan an gama insha Allah zan ba shi ah, assalamu alaikum malam ah, tambaya ta ita ce ya sallar mutum da ya yi ta ba karatun tahiya hukuncin sallar mutum da ya yi ta ba karatun tahiya to tahiya dai sunna ce karanta ta mai karfi in ga koma littattafan mu na fikiyo wanda ya bar tahiya a takaici zai sujuda kabli saboda ya rage Allahu assalamu alaikum malam shin malam ya hukunci mutumin da bayan suhur ya sha magani sai maganin ta bugar da shi ya dinga bacci bai yi sallah ba har magariba ta yi aka tashe shi ya ki tashi to ya azumin sa to gaskiya maganin da ke da irin wannan karfi ne na gani ya kamata a guji shan shi ko in dai har magani zai sa ka yi bacci tun sallar ne har magariba to wannan ai ba magani ba ne. Eh, ba ya ce ba a to ka ji zun yi fakhurullah kuma ai dama hausawa sun ce magani ai magani ne to ai an gani din yanzu ai an gani in za a sha magani a ringa tantancewa a ce tun sallar asuba kai ta sai ka ce kasa baka farka ba abin nan wannan hadari ne idan ka san haka wannan maganin yake kuma ka sha to kai laifi domin da gangar kenan deliberately kake sallah amma idan kai wallahi baka sani bane kai ka dauka ba haka bane abin ya faru shikenan afallahu amma salaf amma ka san wannan magani haka yake da irin wannan effect sannan ka sha ka sani to gaskiya wannan laifi ne Allah kuma ya tsare mai kare da haka a lokacin da ka farka sai kai maza kai sallo da kanka ko dai karama su kai istighfari saboda abin da ya faru Allah ya kare mu ah, waya azumin shi a azumin ka azumin ka nan ko ba ka ba tunda ai ba ci ba ba kuma sha ne ba illa ya ka tun daga lokacin da ya so da sha magani bai farka ba sai abin nan yanzu zai farka sha ruwa kawai amma kuma Assalamu alaikum madam if if a woman is intended to go to Hajj and her husband died after she has prepared everything for this pilgrimage. madam, will she still go or she has to wait for her idda? The scholars have spoken on this issue that if a woman intends to go for pilgrimage and, for example, at the airport, the information of the husband's death has been broken or was broken to her, the Hajj becomes suspended. She cannot go. If she goes, she becomes a rebel against Allah. But if it is after leaving the shore of her country, for example, she lands in Saudi Arabia and the information reaches her, she goes on. You see the difference? If it is before leaving, for example, Nigeria, the news of the husband death is broken to her, the heart remains vitiated. The intention is suspended, not vitiated, suspended. The ulama argue by saying because the right of the husband in that case is very important. So she goes back home and maintain her uh, confinement or, or, or idda. But if it is after leaving Nigeria, she has reached Saudi Arabia, after taking ihram, now there is a clash. The rights of Allah <laughs> and the right of the husband. When they clash, that of Allah supersedes that of the husband. That is the logic. Is that clear? So by the time she, she, she is informed of her husband's death before leaving her country, like I've told you earlier, she cannot go. If she goes, she becomes Asiya. Tais about Allah. Wallahu alam. Assalamu alaikum madam. Ah, tambaya na ita ce, na ji wasu suna cewa salawatu alaika in an kira sunan manzon Allah. To, ah, malam menene hukuncin fadin haka kuma me hakan ke nufi? to tambayar ɗazun wannan wani na bada shawara ya kamata abin nan wa tambaya aka yi mace ce dan tambaya ce dan tana faruwa kusan kullum mace ce ta ne zuwa aikin hajji to kafin shikenan sai mijinta aka ce ya mutu ta ci gaba da hajjin to malamai sun ce in dai misali bata bar garinta ba misali kamar a nan Kaduna tana sansanin alhazai na Kaduna ko Kano sai ka ce to ai ke ki fa ya mutu to ta da zuwa aikin hajji saboda akwai haƙƙin miji a kanta amma in har ta riga ta bar gida ta riga ta shiga ihrami hatta yi niyya Allahumma labbaika hajjan in ifradi ne labbaika hajjan wa umra in qirani ne labbaika umratan mutamatti'atan biha ila alhajj in tamattu'i ne to ba da ta dawo ta ci gaba kawai suka ce domin a wannan yanayi ga haƙƙin Allah ga haƙƙin miji so dole a ɗauki na Allah sai in ta dawo tukun ta fara idan ina fata an gane ko duk matar da haka ya faru da ta tsoraci Allah ka ta ni wallahi na daga ni ya aini wallahi ba zan dawo ba in kika tafi kin sabi Allah kuma baki da garanti ma Allah zai karba miki ibada din ya kamata a kiyaye wannan wannan kenan tambayar da kai yawa cewa idan aka kira sunan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu mutane kan ce salawatullahi wa salamuhu alayka to me ake nufi a ah, salati ne fana tsiran Allah da amincinsa su tabbata gare ka ya rasulullah kamar mai salatin yana mai da annabi kamar gashi a gaban shi in anan aka tsaya yayi shikenan tunda fassara aka nema wannan ita ce ma'anar amma salon da duk yafi wannan kyau shine kace sallallahu alaihi wa sallam ko kace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ma ka shigar da sahabbansa amma dan ka ce sallallahu alaihi wa sallam wannan ba laifi bane dan salati ne kuma gaisuwa ne wallahu a'lam mai tambaya na gaba ce assalamu alaikum malam ni mai sana'a sai da yan kunne ne kuma a cikin wasu yanayin yan kunne da suke zuwa mana akwai mai siffa irin na cross shin ya halatta in ci gaba da sai da irin su gaskiya ne ya kamata yan uwa da suke sana'a su dinga kokari suna sana'o'i suna kuma kishin addininsu domin shi cross menene cross ne wata aqida ce fa wadda ke ƙaryata qur'ani fa kusan cross Allah ya faɗa a sura ta hudu aya 157 yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu ba su kashe annabi Isa ba alayhi salatu wasalam ba su kuma kere shi ba crucifixion ƙarya ne to shikenan sai aka zo a motar ɗaukan mara lafiya ambulance ana sa cross sai mutum ya gina asibiti Na shi ne fa asibitin sai sa cross ko a jihohin da suke aiwatar da shari'a suna barin cross wannan sabo ne ya kamata a sani to shikenan kuma mutum yana sai da dan kwani dan kwali abin nan ba dan kwali ba wato ainihin da dan kunne ko shi ma mai cross muna ba da shawara kar ka sayar da dan kwalin da ke da cross saboda taimaka ma ainihin karka sai da dan kunnen da ke da cross abinda nake cewa ki ko dan kwalin ne ma da nake ta maimaitawa ta yiwu shi ma akwai mai cross din to to amma ta yiwu mutum ya je ya saro shi bai sani ba kike ne sayar da kayan shi ai ba zai hasara ba ko ko ba gane ba su waɗanda suka yi dan kunne mai cross ai suna da ajanda ne ai ai kamar tarihin karatu ne yanzu misali me dalilin da yasa alamar tarawa ya zama cross the sign of addition menene one plus one plus ya take ne yawai karanta tarihi ka san me yasa aka yi haka misali hatta ita ma alamar sau multiplication aka yi ta cross ne ai ita kanta alamar division wannan kwaya kwaya ai wayo ne kawai ai cross na misali wallahi malam zama suka yi kawai Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u to ya kai iya <laughs> duk da faɗanka da cross ɗanka in ka kai shi makaranta littafin sa baya bayanai cike da cross to abin da ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfinka amma abin da za ka iya kai ka ne na sani saboda a takaice ɗan kunne mai cross mutum ya kokari ya kyamace shi tunda ba ta bane za ka samu kuɗi kawai wallahu alam خلاص تشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين